Allah na roƙe ka albarka manzon Allah Allah ijikan haladu. dan barau bajin fama. Allah in ji kan haladu da ɗan da ya mutu ya huta to Allah in kan haladu Allah kyauta mafarki nai. A zamani nai shi haladu ya shirya halin kirki mahaifa sun shaida abokai sun shaida haka kowa ya shaida ya shuka abin kirki akwai haƙuri a gudan harzo sannan ku akwai ɗa'a bai lainin kowa bai lainin koko wajen kowa dan ya shuka abin kirki Allah roƙe ka albarka manzon Allah to Allah kyauta mafarkin shi Allah kyauta mafarkin na. Taro al'ummar Allah nai kira ga aminai shi nai kira ga abokan shi nai kira ga mutanen shi to Allah dan lahi wanda dun dai yayi sallah ya tuna da kushewa sai albarkan manzon Allah ka agada wa bayanka don hana dubarin toho. Tarihi ya nuna hijiran manzon Allah barinsa gama ka daɗa zuwan samari na daɗa mutan madina sun karɓe shi wanda isa wuce shi shi ne hana dubarin toho. taro jama'ar Allah in Allah ya baka in Allah ya baka in ya sa ka samu ka aikata alheri da sanan darajar jama'a kamar hana da farko duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa rigar kuma tarihi ya nuna mutuwa ne don wannan mutuwa ne don wancan mutuwa ne don wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi ta wako ni da na tuɗe ku mata da na kyautar ta hali Allah na roƙe ka albarkan manzo Allah ka kyauta mafanci Allah kyauta mafanci na tarihi ya nuna in kada ya kabari malam in ka aikata alheri alherin ne zai bai ka in ka aikata makirci makircin ne zai bai ka in ka aikata kini kinibibin ne zai bai ka in ka aikata ha'inci ha'incin ne zai bai ka ranar wani ne wane to sai hali kuma sai sallah sai abin da ka aikata Allah Allah kayanka Allah ka dan hala da Allah kayanka to Allah ka ji kan hala hala da bibishi ya rinci kamara ta yi yi bai wa sama ta riƙa saman bakwai ta ce a'a yi bai wa ƙasa ta riƙa ƙasan bakwai ta ce a'a ga ɗan adam yau ya ɗauka ita ce ta wahal sai dai tarihi ya nuna gara farkon zamani haramin ce ka gudu tana tabiyan jama'a jama'a kuma na ta gudu sun cire kuma hular su ka tabbata har sun tsira a yanzu ko wallahi zamani kuma ya juya kalamin ce ga gudu jama'a kuma na banta a yau suna sai sun kamo